da zababben gwamnan jihar kano balaraban gwamna injiniya Abba Kabir yusuf da mataimakinsa mai girma kwamarad aminu abdulsalam gwarzo kwamishinan kananan hukumi da masarautu na jihar kano da mai girma a shugaban jam'iyyar nnpp na jihar kano mai martaba sarki allah ya kara sarki lafiya alhaji muhammadu sunusi na biyu tare da zababban dan majalisar dokoki na jihar kano honorable aminu Sa'adu ungogo da zababban dan majalisar tarayya honorable sani adam wakili da mai girma shugaban kwamitin dattawa na wannan karamar hukuma ta ta ungogo mai albarka alhaji sammani muhammad zango da shugaban jami'ar nnpp na karamar hukumar ungogo alhaji biliya musa adamu da shugaban dattawa na jihar kano da dukkanin sauran 'yan jam'iyyar nnpp na jihar kano muna zagayowa wannan bikin sallah babbar sallah sallar layya na yi wa kowa fatan alkhairi da fatan ubangiji allah ya maimaita mana ina amfani da wannan dama domin ƙara gode wa al'ummar karamar hukumar ungungu dangane da irin haɗin kai da ake bamu musamman iyayenmu malamai da sarakuna da dukkanin sauran al'umma na wannan karamar hukuma na irin fatan alkhairi da addu'o'i da ake yi wa ƙasa muna fata ubangiji allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya muna roƙo ubangiji allah ya zama gatanmu allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba muna amfani da wannan dama domin ƙara godewa mai girma gwamna dangane da irin aikace-aikace na alkhairi da ake wa jihar kano musamman a karamar hukuma ta ta ungogo yadda mai girma gwamna ya ɗibi maƙudan kuɗaɗe a kan asibitin bela a mazaɓar yadda kunya da ke karamar hukumar ungogo da girma gwamna muna guda ƙwarai da gaske allah ya saka da alheri mun gode jama'a assalamu alaikum